samun labarin dokar ta shugaban kasar najeriya ke da wuya farashin man fetur din ya haura zuwa dala ɗari wanda a baya aka saida shi dala sattin dala sattin da biyar abinda ya tada hankalin al'umma ainihin suna na abraman na zo shan mai nan kowace ta shakwa ya farashi ga nan mun gani sosai ya hau kwada muna sayan shi sattin da biyar kuma yanzu ya hau da ya kai ɗari ni dai ban san ba dalilin haura kowa haka na sha lamini shi shi litir guda la ɗari kawai ba wannan abun ya kai fagen wala haula mu dai muna roƙon gwamnati na Nijar dan Allah dan Annabi in dai wannan man namu ne namu ne dan Allah taimaka mana sassauci cikin lamarin wannan Nijeriya ma nan magaga suna zawa suna ɗaukar mamu suna wuta da su har ma kuka Allah ya rige ya hore mana mai mun samu na ne za mu yi mangarin wata kasa ma. Abdulkarim na mai sai hamdala. Bismillahi mu abin da muke so shugabanninmu abin da muke so mu ma mu dogara da kasan mu saboda mun san man furar ba wani abin kirki bane ba a kasa inda mu ma kasan mu ana gudda mai bismillah ya kamata mu dogara da kasan mu yanzu da haka rike goda gashi nan kuka ne ake mai yayi tsada wani ne yayi tsada sai hamdala mafi yawa an fi amfani da man na bayan fage abinda a cewar masu sai da man bai yi musu daɗi ba in ji abdulkarim wani mai sai da mai a nan da magara a wannan lamari gaskiya shi da kowa ya san fara eh dole ne dala dari. yo dan aka matsa ana sa ran kai ya wuce ma dala cikin tunda ba a san yaya ba a wannan lamari gaskiya da yi gaskiya ba wannan kuma lamarin manmu na Nijar saboda Allah ban mu da wani hurumi a kan shi Malam Sanda Olise shine kakakin masu kawo mai wato ruwa-ruwa sana'am wannan mai saboda Allah mu daɗi ba da aka ce an tsaye da wannan aiki kai tsaye haka tunda mu wannan su ne sana'am wannan saboda Allah a ciki muke ci muke sha muke kare ma kamar mutunci duka wani abu da muke shi tare shi ne zaman lahiyar mu ne wannan eh, dole ne yanzu mai saboda Allah mai ya ƙara kuɗi kahin mu jira mu gani irin tasirin da dokar ta yi kuma irin yadda ya kamata mu Sandan ya yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta sama musu hanyar da za su yi kasuwar tasu ta dogaro da man su na ƙasar Nijar. Babban kiran da zan yi mu a nan sai dai mu mai kuka amma in san samu ne ko a ƙa'ida bai kamata ba mai kuka ba kenan da za a yi ko gwamnati ko masu ba ta shawara ko yan horar hula ko yan adawa ko mu talaka da kanmu ya kamata mu yadda da gwamnati cewar ko talaka fa zaman lahiyar ma duka abin wannan man da ake shadar yi shine mai in yi talaka abin akwai su akwai rudani a ciki ina al'ummar da muke nema a gwamnati roƙon da muke ma gwamnati ta san yadda za a yi in wannan doka ta Najeriya ta dore sai rage ma man Nijar kuɗi mu muna iya doka daga nan mu kai shi sauran jihohi wanda kama mu ta ƙara muna kuka muna cewa Najeriya kaza kaza ya gaba kamata mu dogara da kanmu ƙasar mu ta rike mu kurin tunda muna da shi ba mu da shi ba ƙungiyoyin fararen hula ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun yi kira a ji tausayin talaka in ji Hararu Hamidu wani dan ƙungiyar farar hula a nan da magaran a matsayin mu na ƙungiyar farar hula na farko mu ja hankalin wannan 'yan kasuwa wanda suke amfani da wannan eh, lokaci na su musgunawa shi mai saye da dan Allah da annabi san muna kira ga shugabannin yan kasuwa da sa baki muna fasa ido in ka ce kai kana da yanci to ka diba yancin kuma mu ga hukuma ita ma ta san hanyar da za ta bi tunda da yan kasuwa suna da kungiyoyi Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger